sakamakon nasarorin da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Krista da musulmai ta kasa da kasa ta cimma biyo bayan rarrabuwar kawuna da rikicin Boko Haram ya haddasa a arewa maso gabashin Najeriya a daidai lokacin da 'yan gudun hijiran ke komawa garuruwansu. Kungiyar haɗin kan kasashen nahiyar Afirka ta baiwa wannan kungiya kujera a kwamitin sulhunta. Shugaban kungiyar Imam Dr. Mohammed Ashafa ya mini bayanin ziyarar shiga tsakanin al'ummomin ƙasar na Chadi da suka kai kwana-kwanan nan. mun zauna da malamai da limamai da fastoci da sarakunan gargajiya na ƙasar akan mafita akan al'amuran da za su yi su masu haramta irin abin da ke faruwa a Najeriya ta yi karfi a wajen su muna ma da labari akwai yara wanda yake sun duba kamar yan bangaren su can da wanda suka tuba yake sun tuba sun fita a cikin wannan al'amura kusan su dubu wanda ke yanzu haka suna hannun gwamnatin caji ana neman ya za a yi da su a da sun ce sun tuba ne kuma ana son yadda za a yi da su a mai da su cikin al'umma a wannan wani babban abu ne wanda ke a nan gida mun muna da su da yawa tsare wanda ya kamata ne ya za za a yi da su in maganan wan za a yi ko maganan hukunci za a yi kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata mu koyi darasi a hannun shari ita tana tunanin da za ta yanzu ta ganin ta mai da su cikin jama'a kuma ta ɗauki wasu mataki a kansu sannan kuma yin mafiyan mutane a ƙasa amma babban abin nasara ne a can shari da musulmi da kirista da dan gizala da dan ɗarika da dan meye na shari aka kai ya guda ne wajen yaki da wannan annoban nan da ya faru na amfani da sunan Allah domin mene domin cin dukkan bayan Allah ko kuma da bayan Allah. Tasirin da shugabannin addini suke da shi kan batutuwa na haɗin kan kasashe musamman waɗanda ke fama da tashe-tashen hankula da rigingimu siyasa irin ta ƙasar Chadi wadda ke da dangantakar diflomasiya tsakaninta da kasar Najeriya na ɗaya daga cikin dalilan ziyarar su zuwa ƙasar inji babban daraktan ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a Najeriya Pastor Dr. James Morgan Wuye. Mun je ne da gwazbai don mu koyar da mutane akan hanyoyi da za su sarrafa takaddama na ɗaya na biyu mu koya musu hanyoyi da za su ga alamomin takaddama ire su wanda suke da nasaba da siyasa da nasaba da ababen da aka yi da ba a manta ba ba a yafe wa juna ba wanda suke da nasaba da wato sha'anin manoma da makiyaya wanda a kullum sai ka ji suna samun tashin tashin hankali musamman yanzu da ake girbi a kasar chadi domin je mu nuna musu shi ko mu nuna ma mutane yadda za su sarrafa takaddaman ba sai an kai ga kasar su suye su su ga wayannan alamomin su magance ta kafin ta hayyafa zama takaddama da zai mamaye kasan gaba daya abin alfarma da ya same mu kwanan nan an zaɓe mu mun zama ɗaya daga cikin ƙungiyar masu ba majalisar ɗinkin Afirkiya AU kenan akan bangarorin su da ya shafi addini. Darasi da hukumomin ƙasar Najeriya za su koya daga makwabciyarta ta ƙasar Chadi shine na fitowa da tsarin gyara halinka wa 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da suka tuba suka mika wuyarsu kamin a kyale su shiga cikin sauran al'umma. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.